sada zumunta da yadda wato ya kamata a matsayinmu na musulmi mu ringa yin wato amfani da su ah, saninmu ne cewa zamanin yanzu a ah, wannan kafofin sada zumunta din sun riga sun wato fara da rayuwarmu ya zama cewa sun zama mana kamar yadda wato muke rayuwa mu ci mu sha mu sa sutura mun waye gari kusan shi ma ya zamar mana haka yana da wuya ka samu mutumin da musamman shekaru su fara daga a kaddara cewa ashirin zuwa hamsin da wani abu ma an waye gari wato wannan kafofin sada zumuntan sun riga sun zama mana jiki musamman da ita waya kuma sakamakon yanayin ita wayar da yanzu aka samu wato wayoyi wanda suke masu siddabarin zamani sai ya zamanto cewa a kafofin sada zumuntar an samu damar wato samun yin mu'amala da su musamman kasancewar kamfanin nuka na waya da suke ta sauƙaƙa hanyoyin da za ka samu wato abin da za ka yi amfani da shi ka samu hawa kan yanar gizo-gizo sakamakon wannan sai a shiga cikin wato irin waɗannan kafafen na sada zumunta kuma kafafen sada zumunta ne da kuma kuma za mu ga cewa shi kalmar sada zumunta wato da aka zo social ah, media za a fassara su da irin wannan ko kuma social network sai zama cewa an ba su bahaushe ya ba su fassara cewa kafofin sada zumunta domin shi abin da bahaushe yake nufi da sada zumunta to shine kyautata alaƙa tsakaninka da sauran mutane abokai da 'yan uwa amma idan muka ɗauke shi ta fuska a addinance ga sada zumunta wato silatul rahim abinda ake nufi shine kyautata dangantakarka da 'yan uwanka na jini na kusa da nesa wannan shine ainihi ma'anar sada zumunta to amma kuma bahaushe sai ya fassara ta da dukkan wani kyautata alaƙa tsakaninka da ɗan uwanka mutum yana kiran da sada zumunta shi yasa waɗannan kafofin sai aka kira su cewa a matsayin wato kafofin sada zumunta to sun karɓo sosai a tsakanin wato al'ummar maza da mata ta kasancewar ga kuma kafofin sada zumunta rututu amma mafi yawa wanda shahararru da kusan aka fi amfani da su shine wato facebook da kuma a ah, whatsapp waɗannan wato su ne guda biyu waɗanda yawanci fi amfani da su baya ga su akwai waɗansu da yawa irin su misali akwai su instagram akwai irin su telegram akwai irin su wechat akwai irin su na can farko farko ma tuko duk irin waɗanda da yawa kafofi ne wanda suke ake samun alaƙa tsakanin ka da kai da wanda kuma mutane ma na nesa wani ma a wajen ƙasa yake wani ma a wani nahiyar yake ta duniya amma za ku iya haɗuwa ta wannan ku yi wato alaƙa tsakanin ku zama abu kuma sai ku zama abokai kuna dangantaka fiye da ma wato abokan na kama da ka tashi tare su to kasancewar faruwa irin wannan ɗin shi kuma addinin musulunci wato shari'a tana da kowane irin abu ta yi masa misali mahalli duk abin da ya fito a matsayinsa na sabo to yana da gurbi da shari'a za ta yi masa kallo da dangane ga halacci ko akasin haka to kasancewar wato ah, wannan abin ya riga ya zama mana jiki da to sai kuma nake ganin wanda kuma ya fi yaduwa shine wato kamar a facebook to amma dukkanin su duk kafofi ne na sada zumunta whatsapp ya fi yawa wato karbuwa shi ma sosai a gurin mutane to amma kuma facebook ya fi shi wato waɗanda suke yin amfani da shi kuma ya fi shi girma kuma ya fi shi ɗaukar abubuwa duk da kasance kowanne da akwai tasa ɓangaren wani abu da yake da shi wani ba shi da shi amma ga irin whatsapp irin telegram suna wato da damar tura wa mutum ma littafi ya ga samu ya karanta amma shi facebook ba shi da wani facebook ba a tura littafi a sigar wa pdf sai dai kawai a yi rubutu a tura dan karamin rubutu a tura dan karamin bidiyo to amma kuma bambancin su misali ka shi facebook idan ka tura abu ko shekara nawa ne za ka iya ka buɗa za ka iya ganin abin da kana so sabanin shi whatsapp wani lokacin kawai da ya yi updating sai ya zubar da abu to a ƙarƙashin wannan malamai ba su yi abin nan ba a ɗaya daga cikin wato malamai matasa ne shi mai yin harkar sai shi ya ɗan yi wani rubutun sa ƙarƙar shi malam a kan facebook yake cewa a facebook a adabu wa hakan wato kawai wannan littafi ne da larabci ya kai shafi ɗari da ashirin amma kawai akan yaya za ka yi ta'amuli da harkar wato facebook to ganin a ciki akwai 'yan kurare da za su yi mana amfani din sai muka yi ƙoƙarin nasa bayanin da aka ɗebo da ni kuma misali waɗansu bayanin kan da dama ina da su irin wanda muke rubutawa a mu na facebook duk da dai aikin ban hada shi da ake so ba amma dai ya kai kamar su zama kamar da shi kamar shafi ko mu shafi duk za mu tattare wannan fa'idojin in allah ya dan tattauna to sannan kuma don haka abubuwan da za mu kalla a ƙarƙashin wato abin idan lokacin ya bamu domin an gaya min yawanci yadda yanzu ɗan lokacin yake za mu bayani wato a kan ladubban da suka shafi yin amfani da kafar sada zumunta din gaba ɗaya? idan an ce misali duba abubuwan da ya kamata mutum ya yi a matsayinsa na musulmi dangane ga mu'amala a wannan abu general ko ne aka ce misali duban da suka shafi wato yin amfani da ita kafar kanta na biyu kuma akwai laduban da suka shafi buɗe shafi na kanka da gudanar da wato zaure in akwai abin da ake yi kama a facebook din akwai wato page in ka ga dama sai ka ware wato page ka ne sai ka dinga rubuce rubuce sauran mutane duk wanda yake so idan ya layi duk rubutun da ka saka zai gani akwai kuma misali group shi kuma da ake budewa sauran mutane suna sha'awa sai su kuma su shigo zai zama da cewa group da akwai admin da akwai kuma mai sarrafa group shi ne admin din da kuma membobi wanda su kuma suke shiga sun ga an rubuta abu su dan yi ta'aliki ko su nuna abin ya gamsar da su sannan kuma na gaba akwai wato dubban da suka shafi neman abokantaka ko yanke hulɗa da aboki domin misali shi ma a tsarin waɗannan kafafen sada zumunta ne kamar irin shi facebook za ka ga wani mutum kai sha'awar wani dalili ka ga cewa kamar ya kamata ku dinga alaƙa ko rubutunsa ya gamsa da kai sai ka tura masa sako kana so shi kuma in ya gamsa zai hulɗa da kai sai ce to ya ya karɓe ka a matsayin abokin hulɗa wannan shi ma duk masu yin ta'amuli da wannan sun san haka sannan ladubban da suka shafi nuna sha'awarka ko wato ƙayatuwarka ga wani shafi ko wani guru ko kuma shiga cikinsa wato abinda ake nufi shi ma akwai kuma tsarin kamar yadda muka faɗa idan mutum ya nuna yana da shafi domin kana sha'awar shafin akwai inda misali za ka danna layi saboda haka ma'ana kana sha'awa yanzu ka shiga ka zama wanda za su dinga samun sakon wannan gurin idan kuma gurum ne za ka tura misali request kana so ka zama memba amma an karfe ka an ce ka zama memba shikenan watakila ya danganta da tsarin gurukun zai iya yi wa gurukun da kowa yana iya sake rubutu ne sai ka saka zai iya rubutu a gurukun da sai dai wani ya rubutu ne kai ka ɗanyi yi ta'aliki to wannan ɗin misali ko kai ta'aliki ko kuma cewa abin ya gamsar da kai suka ce shi ma akwai abin da ya kamata mutum ya kula idan zai yi wannan sannan kuma da akwai misali ɗin da suka sha kai din ya zama to kai ma kana yin kai ma rubutu idan kai mai rubutu ne ma'ana Allah ya hore mutum da shi rubutu ba ne kana rubuta waɗansu saƙonni to akwai abubuwan da ya kamata ka lura da su wurin rubuta saƙonnin naka sannan kuma suka ce bayan haku misali akwai kuma ladibban da suka shafi wai idan za ka yi abokantaka da kai da wani akwai abokantaka da ake namiji da namiji akwai abokantaka da ake mace da mace akwai abokantaka da ake mace da namiji to shi ma duk irin wannan menene matsayin shari'a to bugu akan wannan wato ƙari sai kuma wasu yan fa'idodi da za mu ƙara wanda suke faruwa a irin waɗannan wato abubuwan na sada zumunta sai kaga an buɗe gurbin an ce mata zalla to wannan gurbin idan an ce mata zalla shi kan abin da yake gudana to irin waɗannan batutuwan su ne Allah ya yarda za mu kalla kuma kiyaye wato akwai kula da lokaci don haka kuma takaice bayani to da farko dai za mu fara da lalibban da suka shafi wato yin amfani da kafar a ita sada zumunta ba sai ne muka ce wato mai amfani da shi shafukan nan na sada zumunta kamar irin su wato whatsapp twitter irin su irin su instagram irin su telegram da dai sauransu to ya kamata ya kiyaye waɗannan lalibba masu zuwa wato in zai ta amuri da su ya kiyaye waɗannan abubuwan ga sunan guda biyar na farko dai zamanto yana yin sa ne a tsarin taimakekeniya bisa ayyukan alkhairi da kiyaye dokokin Allah wato akan wata awa alal wa taqwa zamanto da za ka yi za ka yi duk abin da za yi ne daidai gwargwado wurin taimakawa wato biyayya ga ubangiji wata wata'ala da kare dokokinsa na ɗaya kenan na biyu kuma izaman to abubuwan da kake yin abubuwan da za su da wato amfanar da al'umma ne baki daya sannan kuma abu na uku izaman cewa ka tabbatar wato a wannan harkar ba ta shafar yadda kake gudanar da al'amuranka na addini domin idan yana shafar yadda kake gudanar da al'amuranka na addini ka shi ma haramci zai shiga ciki sannan na kuma hudu kada misali yin amfani da su ya dinga shagaltar da kai daga sauke wajibinka kamar misali lokacin sallah ya yi ya zamanto ya ɗauki maka hankali kana ta yi ba kai sallar akan lokaci ba sannan kuma na biyar kada ya zamanto yana cinye gaba ɗayan ma lokacin naka to waɗannan abubuwan guda biyar aka ce idan za ka yi ta'amuli da irin wannan kafafen sada zumunta ka kula da su ya zamanto cewa duk abin da ake alkhairi ake yaɗawa i zamanto cewa abin da kake yi din al'umma za ta amfana da shi i zamanto cewa wato baya sa kai sakaci da al'amuran ka na addini to sannan kuma ya zamanto ba ta lokacin da kake yi gaba ɗaya a kansa ba to wannan shine dangane ga wato kowane ma fata sa da zumunta ana buƙatar wannan abubuwan guda biyar sai kuma ladubban da suka shafi wato buɗe shafi na kanka ko guruf da wato gudanar da shi ma'ana kai da kanka kana da tsarin cewa watakila kana buɗe guro to ko ba a kana da wani shafi da kake so ka buɗe ko ba a ka buɗe kana koya wa kamar mata kina koya musu yadda ake kunshi kina koya musu misali yadda ake girki inda da ana irin wannan to shi ma idan za a buɗe wannan guru akwai abubuwan da ya kamata a kula da su wato na farko aka ce tun daga suna idan mun cewa an zaɓa wannan shafin naka ko sunan na ko suna ai ko group ɗin ka zaɓa masa wato suna ne kyakkyawar ma'ana wanda bai saba wa shari'a ba bai saba wa kyawawan al'adunmu ba baya nuna rashin da'a da tarbiyya ba kuma ya nuna wato kwaikwayon arna ko waɗansu mutane ko gungun jama'a da suke wato da wani suna na rashin mutunci ɗauki sunan nasu ka saka to ba a san haka idan to suna za a bashi mai kyau abu na farko kenan abu kuma na biyu kada misali a makala sunan wani mutum wanda wato ya sifantu da wata sana'a wanda take bata da kyau bata dace ba wannan sana'a da an ta ko sana'a ce ta rashin mutunci ko kuma ta saba wa shari'a shi ma kada ka ba wa gurbin na sunan ko shafi sannan kuma na uku kada a saka hotuna su ma wanda suka saba wa shari'a wato kamar a sa hoto na tsiraici ko misali a sa kamar hoton mace haka babu hijabi an fahimta ko to dai abuwa misali kamar game da haka yana daga wannan din ma wato na gaba kuma kada kuma mu dinga saka hotuna na ƙananan yara domin wasu su ga wa'ai saboda yara ne sai su saka hoton kananan yara wani ɗan jinjiri ne dan shekara biyu dan shekara uku kai kana ganin ba komai bane ba domin wannan shi ma yana janyowa a hakan ma irin mutanen da ake faɗanin masu gamon baka a hoton ma za su iya ganin yaron naka su yi sha'awar kyakkyawar halittar da Allah ya bashi ya yi masa wani abu ya sami yaron naka sannan kuma na biyu misali a matsayinsa na shi ma ɗan adam ne dan yanzu kana ganin kamar bai da wato girma bai mallaki hankalinsa ba to ai watakila wannan hoton da za a saka nan gaba idan ya mallaki hankalinsa ya je yana jin kunya baya jin daɗi to saboda haka shi ma a kiyaye haka sannan kuma ya zama cewa wato banda saka bayanai wanda suke wato a kan kanka ka saka bayanan da suke ba na gaskiya ba ma'ana ka saka sunan da ba naka ba ka saka misali shekaru da ba su kai wannan shekarun naka ba a saka da sauransu shi ma wani bayanan da kan ba a so saboda ya saba wa koyarwa kyakkyawar koyarwa ta addinin musulunci sabanin misali idan mace alkunya ce kamar wato kina da ya ana ce miki misali maman wannan yar ki sa wannan da kin ga alkunya ce wannan musulunci ya yi da ita sannan kuma aka ce kuma sakonnin da suke ciki su ma idan mun cewa wato ingantattu ne ba na jita-jita ba ne ba ba kuma wato masu kawo hasaniya ba ba tsakanin abubuwan da za dinga shigarwa sannan kuma na wato shida ya zama cewa wato a rinka yi wa juna nasiha a wannan wato zauren ko a wannan shafin ya zama ana yi wa juna wato nasiha da ta hanyar hikima da darajanta juna da kyautata zato ga wanda wato ya yi kuskure a cikinsu to wannan su ne wato kaɗan daga cikin abubuwan da aka ce ya kamata a lura da su wato idan za ka buɗe europe sannan kuma na gaba magana a akan ladubban da suka shafi wato neman abokantaka ko yanke hulɗa da aboki ma'ana me ya kamata a yi dangane ga ga wani ko ki ga wance ki tura mata sakon cewa ka a tura abin da ake cewa wato request a friend request kina so ta zama kawaki to sai aka ce shi ma anan wato kulla abokantaka da 'yan uwa musulmi idan muka duba za mu ga abu ne mai muhimmanci a musulunci musamman dai idan ya kasance wato mutumin ta hanyar Allah ne ya zo ku haɗu ta hanyar Allah da manzansa da kuma wato ku na yaɗa addinin musulunci ko bunƙasa ilimin addini ballantana ma wato kuma a yi sa'a cewa shi mutumin da kake son kai abokantakar da shi ya zama cewa yana da alamun cewa mutumin kirki ne ko wato wani mutum ne da Allah ya yi masa baiwa ta ilimi to aka ce dan haka a sai a yi la'akari idan wani ne to yana da muhimmanci wato a shahance kuma daga abin da zai ba mu misali ma aka ce kamar idan muka duba kisar annabi musa lokacin da ya haɗu da hadir da ya ga abin nan sai ce hala'atta biyu ka ala an bana bi ka ba don wato ka koya mun abu abubuwa na shari'a kai ma da ka sani to ka zama ana nan ya gan shi mutumin kirki ya gan shi mai ilimi ya nemi su tafi tare domin ya amfana da shi aka ci don haka ba laifi ne ba za ka iya gano wani Allah ya hore masa watakila yana bayanin nukan masu amfani wanda ake amfana don ka dinga amfana da waɗannan wato bayanin nukan to yana da muhimmanci din ka ce ku shiga yin wato a alaƙa amma kuma sai suka ce idan kuma misali mutum ya nemi shi ya zama ya kai ya turo wa request ɗin yake so ka zama wato abokin hulɗarsa suka ce to wajibi ne ka karɓi wannan sakamakon nasa kada ka nuna girman kai ka ce ya isa ba mutuƙar dai wato ba wani dalili ne na shari'a ka kalla isa ba za ka karɓe shi ba amma mutuƙar ya tabbata cewa mutumin kirki ne a ah, to ai da ya ce yana so ya alaƙa da kai ma ai darajar ta kai saboda haka sai aka to babu laifi wannan yana da kyau ma kusan wajibin kalima wato kamar sallama ce mutum ya yi maka sai aka ce to amma kuma ai akwai kuma tsakanin kuma mace da namiji shi ma ana samun irin waɗannan abokan takardu shi kuma menene matsayin wato shari'a dangane ga irin wannan sai aka ce wato dangane ga abokan takar mace da namiji shi kuma aka ce idan kawai dandai dai shi wannan namijin wato wani malami ne masana Allah ya hore masa yana yin rubuce-rubuce saboda haka idan ta tura masa request din ya karba to dukkan wani sako da ta saka shi da ya saka shi ma za a turo mata ita ma ta gani tunda sai kana da alaka da mutum a matsayin ya zama kamar abokin abokinka ne zaka dinga ganin sakonkunan sa ko ko sai kana cikin group ne sannan zaka dinga ganin kuna na group to saboda haka sai aka ce to wannan idan iya wannan alakar ce ta kawai a dinga samun wannan karuwa din aka ce babu laifi don mace mata turawa namiji cewa tana so ya karɓe ta a matsayin waɗanda za su dinga samun sakunkunansa ko mata aure ce ko budurwa ce ma'ana ma mara aure ko mata aure aka ce duk ba kuma bane ba in dai iya alaƙar kenan sai aka ce amma idan abin ya tsallake haka ya kai cewa za a dinga zauna a yi chatin a yi hira a shiga misali messenger a dinga yin message ana tura sabuwa na tura hujja to wannan kuma ya saba wa shari'a wannan bai kamata shi ya yi shi ba wancan din ma kuma suka ce ya zama to cewa kuma da yaddar waliyanki idan misali a matsayinki nake a gida kike to akwai yaddar tukun magabatan ki cewa sun yadda ki wannan hulɗa idan kuma mata aure ce ya zama cewa da amincewa mijinki watakila ya ce da ke to duk irin guruf ɗin da yake ana samun fa'ida babu laifin ki shiga amma ya zama to cewa domin abin da ke faruwa wato a irin wannan abin da yake a buɗe za ka yi hulɗa da mutum zai yi hulɗa da kai idan misali kama a irin wasu abu ne ma sai yana da lambar waya ka idan kama a facebook na wannan ko babu lambar waya to duk irin waɗannan misali a ruwan kaci to a kalle su idan ya zo ya haɗa da ɓangaren mata to a yi la'akari da wannan cewa ɗin ya zama to babu wani abu da ya saba wa shari'a a gudanar to idan kuma misali ya zama cewa to nan kuma matsayin kuma shari'a dangane ga to kenan kuna hulɗa da kai da mutum ɗin? kawai ka buƙaci kawai yanzu so kake kawai ku balbalce kowa ya kama gabansa aka ce to shi ma wannan idan ya zama cewa babu laifi mutum yanzu kawai ka ce ko ka cire shi daga cikin masu yin hulɗa da kai idan ya zama cewa ta tabbata wasu halaye yake da su ka gane bai da halaye masu kyau sai ka yi masa aka ce amma ba kai sai kawai ka yanke alaƙar da shi ba sai ka fara masa nasiha akan ya daina wannan abin bai dace ba nasiha ta hanyar hikima yadda ba zai ji ka zata shi ba idan ya zama to bai karba ba sai kai masa misali ya barazana cewa to gaskiya kai za ku yanke alaka idan duk da haka bai canza ba sai kai yanke karba da shi saboda daman su ake a ta hanyar Allah idan mun cewa idan mutum ba mai biyayya bane ba to bai kamata ka ci gaba da yayin hulɗa da shi to sannan kuma bayan wannan abu kuma na gaba sai zamanto cewa idan ka zama misali kamar aboki din ga mutum ko a kai layi ɗin shafinsa saƙonsa idan ya zo maka to duk sanda kai ma kai wa kai ma wannan saƙon misali layi wani saƙo ka gan shi ka ce ko ya yi wani fasin ko ya muna ka nuna kana sha'awa ya baka sha'awa sai kai layi wa ka'idar ko ba wanda duk wanda shi abokinka ne to sai ga wannan saƙon haka saƙon ya daɗa yaduwa to shine sai aka ci to wannan shi ma haka kawai mutum kawai duk saƙon da aka tuko kawai sai kawai ka nuna kai layi ko kai kwamen sai aka ce a'a shi ma aka ce malam ya ce idan kuka duba yawancin misali waɗannan guro in dai za a buɗe gurbi to ba za a rasa wani abu da ake yi wanda bai dace to idan ya zama cewa gurbi ɗin ana yin abubuwan da suka saba wa shari'a to dama ma kamata ya aika daga ciki amma idan ya zama to cewa ana yin abubuwa ne na daidai wanda suka dace to dan dai kuskure da dai faɗo wani lokacin ba ganganci ba wannan ba za a rasa ba sai ce to a nan idan ka zo da abin da aka saka na bayani sai ka kalli tukun fa'idarsa ga al'umma idan ya zama cewa mai fa'ida ne ga al'umma bai saba wa shari'a ba sai ka yi misali ka iya yin layi ka iya yin comment saboda wannan ka sani cewa za ka dafa bunƙasa magana ne to wannan shi ma yana da muhimmanci wato a duba shi sannan kuma na gaba kuma sai aka ci kai kuma fa idan za ka kai kuma rubutu akan wato shafi wancan wani ne ya yi rubutu saboda haka yana ka shi ne ko ka ɗan yi ta'aliki akan rubutun nasa ko kuma ka nuna wato cewa wannan rubutun kai ma ya yi maka ka gamsu da abin da yake ciki to sai aka ci kai ne kai kuma Allah ya baka wato dama ya hore maka wannan baiwar ta yi rubutu tun da dama shi misali za ka samu wani yana tarin ilimi amma bai da baiwar ya zauna ya rubuta abu wani kuma za ka samu misali shi kuma ilimin shi kuma bai kai ya kawo ba amma shi kuma Allah ya hore masa zai iya wato rubutu sai kaga ya rubuta abubuwa da yawa to sai Allah ya kaddar kai ma kana cikin irin waɗannan yan wannan baiwar ta su rubuta abubuwa sai aka ce to idan za ka yi wannan ya kamata ka kula da waɗannan na farko dai ka tsarkake niyya ya zamanto wannan abin za ka yi shi ne tsakani da Allah na biyu kuma ka zamanto kana saka kunya a cikin al'amarin da danta kada ka zama mara kunya ya zamanto misali ka zama mai kunya kawai ka ce kowace magana ma sakin da za ka yi a ka dinga auna maganar da ya kamata a sake ta da wanda ya kamata da abin da ya kamata ka rubuta da abin da bai kamata ka rubuta ba na uku kuma ka zamanto a cikin rubutun naka kana saka adalci na hudu kuma i zaman to ba ka yin karya gaskiya kake faɗa sai abin da ya zama gaskiya kada ka samu shaida wato kana saka zantukan karya sannan na biyar i zaman to wato abubuwan da kake yadawa abubuwa ne na alkhairi wanda suke dauke da alkhairi sai kuma wato ah, na zaman to cewa wato kana yin umarni ne da aikin alkhairi kana hani ne a bisa aikin ki sai kuma na bakwai ya zaman to maganar ma ka dinga yin magana mai daɗi magana mai kyau ita za ka dinga ba kowace irin magana ka dinga sakanta ba kai koyi ma yin magana domin ka gaya hadisi mai wani kalimatun ba. da daɗar magana ma wadda idan mutum ya karanta zai ji ta shiga cikin zuciyarsa da ba shi sha'awa ba ka dinga yin magana gatsi-gatsi ba shi ma ka kula wato da wannan sannan kuma duk maganar da ka ɗauko in ba ta ka bace to ka faɗa ainihin inda ka ɗauko ta wane ne ya faɗa wato amana kenan ta ilimi i zamanto duk maganar da ka ɗauko in wani ne ya faɗa ka danganta zuwa gare shi ta ce wane ne ya faɗa kada ka nuna cewa kai ne ka faɗa magana alhali ba kai bane ba sannan kuma wato ka nisanci yin alfahari da wannan damar da ko kuma abin da kake ka dinga kulawai kamar mutane ba sa yawan yin ta'aliki a kan abin naka ba sa yawan sa layik ɗin mutane suna wasu suna damuwa sai ya dinga jin a zuciya wato dan me ma zai dinga yin wannan rubutun na faɗakarwa mutane ma ba sa nuna ma suna suna karanta ba sa nuna ma sun damu da wannan abin a'a da dan Allah kake kuma sakon da kake isarwa kana ganin sakon na alheri baya nufin cewa dan baka ga waɗansu sun raba wani abu a jiki ba su karanta ba a'a sun karanta wani ya karanta abin ya yi masa daɗi amma bai da ɗabi'ar ya nuna cewa wai ya karanta ko shi ya wani ba shi ba mai magana ba ne aka ce kada ya zamanto domin waɗansu idan Allah ya ba su wannan bai wata rubutu sai kawo kuma saboda mutane suna ta yaba rubutun sai mutum ya kai kansa ma wani matsayi da bai kai ba sai ya dauka cewa shi yanzu wani musamman ne to duk ba a sannan kuma kada misali a rubutun shi ma ka dinga kokarin yaban kanka kana nuna kai kamar ba mai laifi bane ba kai kamar wani na musamman ne ba a samu kashi sannan kuma wato duk maganar da za ka yaɗa ta ya zama cewa tana da fa'ida kuma ya zama cewa tana da ingantaccen sahihin tushe ta inda ta fito ba kawai jita-jita ba ce ba sannan kuma wato kada wannan damar ta sa kai ba malami bane ba ka wato rudu saboda wadannan suna ce maka malam malam ka dinga kai ma da awar malamta suka ce idan ba malam din bane ba ka tsaya iya matsayinka sannan kuma na gaba aka ce banda wato ƙaryar abin da baka da shi ka kuna kana da shi wannan shi ma an saba ana yi shiga alaƙa da waɗansu ka dinga nuna cewa kai kana da kaza kai kaza ne ko bayan ba haka ba sannan kuma wato duk labarin da ba ka da tabbacin ingancinsa to kada ka yada saboda haka waɗannan su ne wato shawarwari da aka bayar dangane ga kai mai rubutu ka kula da su to idan kuma wato kai kuma a matsayin kanin na kaga rubutu rubutun ya baka sha'awa a matsayinka na wato wurin nuna gamsuwarka da wannan rubutun aka ce to shi ma akwai yan waɗansu lalin ba da ya kamata wa kula da su kada ya zama to cewa a yi rubutu wanda yake nuna aikin sabo ka nuna abin ya baka sha'awa in dai misali abin da aka yi rubutu yi yana fito da wani abu ne na rashin kirki abin da ya saba wa shari'a to bai kamata ka yi musu misali layi nuna kana so domin kamar yadda muka faɗa zai zama to ya barna in kai haka in kana da abokai dubu to duk sai sun gani kaga an daɗa ya da sannan kuma na biyu wato kada wani ya saki a barna ka nuna misali gamsuwarka kada kuma ka taimaka wa wani shi kuma ya yada barna yana daga taimakawa, kuma yadda muka faɗa an kai wannan layi to ai da taimakawa sannan kuma wato duk abin da shi ma zai bayu zuwa ga wato shagalta daga aikin da'a to shi ma kada ka nuna cewa ka su da wannan ba misali misali layi kai layi sannan kuma banda nuna wato goyon baya da abin da yake na barna ne kowane irin abu ne na barna ka kaucewa nuna cewa ka goyi bayansa in ma da hali a gurin ta aliki bar kuma abin da aka ce ma'ana wancan kawai ba ba ka ce komai ba amma dai akwai da kake dannawa in ka danna ma'ana abin ya baka sha'awa sai aka ci duk abin da ya saba wa shari'a to kada kai haka babu kai sai abin da kaga ya saba da tarbiyya da yada wato tarbiyya da ci gaban addini ko kuma wani abu na alkhairi shine sai ka wannan dannawar ka nuna cewa misali wannan to idan kuma raba bayanin ka ne ba za ka yi sai aka ce shi ma kafin ka raba bayani ma'ana ka yi comment shi ne muka ce raba bayani ko ta Aliki shi ma larabci ne amma idan zamu bada shi yau sai mu ce raba bayani a yaka ne ko to saboda haka misali ka raba naka bayani sai aka ce ga abubuwan da ya kamata ka yi duk wanda ya aiki abin da ya aiki, alhaini ne to ka yaba masa wurin Aliki ka ce kai amma wannan abin da aka yi ya yi kyau wallahi Allah ya saka kaga ka karfafa masa guda na biyu idan mutum ya yi ba daidai ba abinda bai dace ba to in ka tashi kuma ka ce kai amma dai wannan abin bai kamata ba a ce mana sakin sa wannan abin ba daidai bane ba ya saba wa shari'a ya saba wa tarbiyyar ya kamata dan Allah a daina sa irin wannan abu kaga comment ne kai sannan kuma idan ka zo din kaga wani abu da aka yi ba daidai ba wanda yake buƙatar ka ja hankali soki abin cewa ba daidai bane ka saka hikima a ciki ba ka yi shi misali gatsa-gatsa yadda mutum ba zai amfana ba ba zai shirye zuwa ga wannan abin naka ba zai fahimci cewa to zanta shi kake sanyi. a'a kamar yadda nan misali muka faɗa shi kenan an saki wani abu da bai dace ba ya ce kashi kuma ni na ganin wannan magana ba ta dace ba mu kalli ba kawo kuma ba yara ba ne ba kaza kaza in dai wani abu ne da mutum ba zai je ka to zanta shi ba sannan kuma a dinga kokarin yi wa juna uzuri a bisa kurakuran da wato suka fito daga mutum ba kawai mutum da ya yi kuskure kai hau kansa a a yi masa uzuri kuma a nusar da shi zuwa ga wannan kuskuren nasa cikin hikima sannan kuma idan ta dalilin wannan wani ya muna munana maka to kada ka fito ka nuna fushi ka saka masa da irin abin da ya maka a'a nuna masa abin da ya maka baka ji daɗi ba cikin yadda shi kansa zai ji cewa din eh bai yi daidai tun ba ya nemi gafara ba ta yadda za ka ba wa ɗan kafa ya shigo mai ce an yi ne shi ke zai shaidan ya shigo ko na mai kama da sannan kuma babu kai babu ramuwar gayya an yi maka wani abu kai ma rama an faɗa maka magana baka ji ta ba kai ma ka kirkiro wata ka faɗa wato kai ma ka nan masa sannan kuma duk wanda suke misali nuna wauta ko rashin sanin ya kamata ka fita daga su, to wannan shine misali a ɗan takaice ɗan bayanin da zani dangane wato da duk da ya kamata a kula da su to sai saboda yanayin abin nan sai mu kalli kuma wato wani abu da nake so mu saka shi wanda muka ce wato akwai kwama cala da take faruwa a yin wannan shafukan wato na facebook ya kamata mu ba da ta daga misali shine za ka ga misali an saka hoton mace musulma wata kima misali hausa fulani ce bahaushiya hausa fulani a saka ta wata cikin shiga ta rashin mutunci a kuma wato ra'a waɗansu kalamai da ba su dace ba ko ka ga misali an nuna hoton yarinya sai da ce wai sai ka ga ta ce ko a ta ce misali yanzu idan aka ce da a baka naira miliyan kaza da a baka ne ya kake gani sai ka irin misali waɗannan maganganun to irin waɗannan ɗin da yawa wani lokacin sakamakon sakin hotunanmu da muke ne akan kan kafar sada zumunta masalan kin saki hotonki a instagram ko ba misali a facebook din kin saki hoton ki to idan kika saki wannan hoton abinda su mata suke yi sai a saki hoto sai mutane su dinga yabawa sai ki dinga yin munna wani ce ga beautiful saki thank you irin dai misali wannan abubuwan ka amma wannan kwalliyar ta ce na gode ko ba haka bane ba to irin misali sakin waɗannan hotunan ke kina ganin kin saka wata ma kullum je wankan juma'a sai ta saka <clears throat> wai a gani ga wankan ta na yau in sallah ka zo wankan sallah to a nan ne sai wani kuma sai su dawo wurin din wannan hoton ke sai su zo sai su saka shi a wannan kafar sai su raba waɗansu maganganun rashin kirki su kuma masu karantawa ba za su ganci ba sa tunanin cewa baki ce kika saka hoton ba sai a ɗauka cewa kalaman ki ne sai a tabbatar wato maganganun da ba su dace ba marasa muhimmanci to kakan ka kallatin farko waye janyo kai da kasance hoton naka sannan za ka ga wani lokacin wai saboda abin nan a yana ta magana kada ki saki hoton, sai ka hoton ta saki hoton har da wai da kabi wai dai sai an saki hoton wasu kuma sai a saki hoton sai a rabe iyana wasu sai a saki rabin fuska duk wannan abubuwa ne misali da suke ba su dace ba ba daidai ba ne ba saboda ita abin da ake bukata mace idan ta kai waɗansu shekaru yadda misali ake magana cewa akwai wanda ba zai ganki ba sai da lullubi yadda kike sa kabi idan za ki fito saboda ba a gida kike ba to ko kofar gida zan ki fito kowace ki sa kabi kuma wannan iya wata kila ma yan ko ba a daga nan zuwa zaki kamar ni usaid wancan idan ka sake shi ba Allah ne kadai ya san wace duniya za shi saboda misali wannan abin da network din duk kasashen duniya ba an ce an yi globalization ba an haɗe duniyar hannu ɗaya guri guda to saboda haka Allah ne kadai ya san ina wutan naka zai je to idan har ba za ki fito daga gida a irin wannan shigar ba ta yaya kuma za ki saki hotonki a irin wannan shigar ma'ana shiga ta irin zaman gida zaman ki kamar na tsakar gida sai ka ga babu mayafi a kanki kin saki hoton wasu ma za ka samu matan aure ne to idan har za ki saki hoton ki wa kike sakarwa hoton wannan misali mutanen da zaki saki wando su yaba su ce sun kin yi kyau sun yi abu ne ya kike da su saboda haka wanda yake da haƙƙin ki masa wannan kwalle ya ci kin yi kyau ga gaskiya kin yi kyau wanda shiga ta yi miki ai sai mai ki sai kuma wata wata kila yar uwanki mace ta yaba miki cewa wannan adan yayi saboda haka wannan yana daga wato irin kwamatalar wato irin wannan ko ka samu cewa namiji ya saka hoton mace ya kuma sa suna ya ce macance amma idan an je da za a misalsala sai a samu ba namiji ba ne ba ai ba mace mace ba namiji ne irin waɗannan inda za ka dinga gano su sai ka ga misali mutum ya sa kullum abin da yake zantukan ba zai dinga saki to duk inda ka ga irin wannan mafi yawa ba matan ba ne ba maza ne sannan yana misali daga abinan abinan kwamace da tasa shine rashin ma tabbas mutumin da ya turo maka kurar da kwas yace yana so ka zama abokinsa sai ga gashi kaga cewa mai hoton mace ne ka ɗauka cewa mace ce amma watakila namiji namiji da sunan mata mace da sunan maza haka da ana samun irin wannan to kaga waɗannan abubuwan misali ba a rasa su da wannan sabgar ta kafar sada zumunta nan. abu na biyu wannan wato gurum ɗin da ake buɗewa shi ma yana daga abin da ake abin nan idan aka ce ɗin nan shi ma mata zalla to ba ku da tabbacin cewa matan ne kaɗai a ciki tunda da akwai irin waɗancan masu waccan ɗabi'ar wanda namiji ne ya sa wa kansa sunan mace ya saka hoton mace sai su shigo cikin gurbin su kuma idan suka ce mata zalla ɗin sai a saki idan da wani dalili misali zai sa ɗin ko da sunan mace a saka kafin idan ka ga maganganun da ake yadda ake sakewa a dinga faɗar maganganu da ba su dace ba mace misali ta dinga tambaya akan mu'amalarta da ita da mai gidanta wanda kafa wannan kai sai shi ma ya saba wa shari'a saboda ya yi saba wa hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da annabi yake cewa misali shine mutumin da zai zo ya ku gama hulɗar ku mata da miji a gama hulɗa a zo kuma waje kuma ana faɗin mai yin faru to abokan kama ba kuke tare a ce ina kuma ga wannan abokai ne ga na rubutu idan an ce group ne ba sai abokan ka ne ba ciki ba group ne sai ka samu misali yana da mutane sun fi kun goma to ba wannan ba sai kuma a sako kuma ce kuma wai shawara sai ki sako matsalar ki ta gida ki ce wai da Allah ku bani shawara to ita shawara a tsarin misali shawara waye wanda yake baka shawara wanda ba zai baka shawara shine ɗayan biyu ne ko wanda ya zamanto cewa ya girme ka don haka ya fi ka ƙwarewar rayuwa kaga yana da abin da zai gaya maka ko kuma ya zama cewa a'a idan shawara ce ta zamantakewa kike da mai gidanki watakila ita ta yi aure nan da shekara 25 ko sama da haka saboda kan yi bawa mamaki suna ta fi kwarewa ke kuma auren ki bai fi shekara uku ko biyar ba to amma wanda za ka nemi shawara gudunsa sai wanda ka san shi ka san misali yana da abin da zai baka idan har ka yi ya fi ka ilimi ya fi ka kwarewa da duk dai abin da za ka nemi shawara a gurin mutum to ana sa ran kenan wannan abin da kake neman shawara shi ya fi ka kwarewa shi to amma a cikin guruf da ake shiga a ce an nemi shawara abu ne da aka kara zube rututu ba ka san wane da da wane ne a ciki ba wata aurenta ya mutu tana zaman gida sama da shekara goma tana zaman gida watakila mummunan halinta ne isa mai gidan mayar bai kuma ta kasa samun wani abokin zaman amma ba gani za a yi abokinta ba ba ki san ta ba sai ita ta mako ta shawara ta ce ai wallahi ni in ni ce ba zan taɓa yadda ba Kuma haka bane ba wata wataƙila misali abin da yake damun ka bukata yake a baka Hakuri, saboda shi kamar yadda ina jin ba zan manta ba a irin lantar da muka yi a nan ana magana cewa shi zaman aure duk wanda matsalarka da abokin zaman ka ba Hakuri zai baka ba ka kiyayi neman shawara a kansa duk wanda ba cewa zai damuwa ka kai haƙuri ba to ka kiyaye neman shawara a kansa duk wanda shawara zai baka ta ka ɗauki mataki na kai ma ba a yi sa a dinga maka ba to ka kiyaye shi to ka ba a nan ana ci misali wannan group din wadda take ita auren ya gagare ta sai ta baki shawara wadda take ita auren bata ma yi ba ma tukuna sai ta baki shawara wacce take watakila ta san kike baki ta ba daman harin mijinki take yi sai ta baki shawara sai a dora ka akan abin nan da yin siyasa take balance biya ke ko karshe sai ki je ki dauki mataki da wato bai dace ba saboda haka sai ki zo kuma ki dinga yin da na sani ita ta da samun tsarin yan ko ba ka bane ba zaman gida waccan din ma ita ma da har yanzu Allah bai kawo mata ba ita ma yanzu watakila ta samu ƙarin abin kuma baki kanta ba ta ganji ba to wannan yana daga wato shi ma kuskuren da wato mata ake tafkawa dangane ga wato irin wannan gurguru to ina ga da akwai shi misali gurin na mata zalla ɗin akwai wasu 'yan shawarwari da muka baya don haka ne damar yi wani lokacin a tuwon haka ne ga shawarwari da muka baya dangane ga shi wannan gurbin da ake cewa gurbin mata zalla sai muke cewa wannan irin yan rubuce-rubuce ne da wani lokaci na kan gaya muku ko lantar da muka kuma kai nan wani lokacin allah ya ba mu damar kan dan rubuce rubuta dole misali ba mu da yadda za yi mun haƙura muna shiga cikin shafukan, saboda kallon cewa yara ana nan matasa da sauransu idan baka ba da gudun takamawar ba haka dai baka da yadda za ka yi za ka yi wasu ma misali tun da ba su nan muke rubutawa ba in sun gani ma ɗauka su ne wani ma sai wani dalili ya sa ya gane sai ce shi walla ya ɗauka ma yaro ne ma watakila ma bai aure ba ma to amma duk ba kuma ne ba saboda ba ka da yadda za ka yi wannan misalin gudunmuwan da za ka bayar watakila in ba kai in ba Allah ba zai kimsa a wani shi kuma ba da gudunmuwan ta ba to shi ne bayan da muka yi bayani a kan shi wato da za ka ga an kira shi an ce mata zalla sai muke cewa ba wai aibi ba ne mata su ware wurin nasu kaɗai ba Shi ne ma ya fi dacewa matuƙar za a kiyaye abubuwa kamar haka su ne ga abubuwan na jiro guda takwas na ce na ɗaya ya zamanto ba a yin ko kuma ba a gudanar da duk wani abu da zai karya dokar Allah ko ya saba wa kyawawan al'adunmu na tara da mutunci abu na ɗaya kenan na biyu ya zamo da akwai malamai mata masana hukuncin shari'a daidai na bukata a cikin membobin wurin wato ya zama cewa a cikin membobin akwai mata wanda ya zama cewa suna da ilimin addini daidai wanda ake bukata wanda idan an yi ba daidai ba za su ce wannan bai dace ba ga abin da shari'a ta su. na uku ya zama duk membobin matan aure ne ko kuma a kayyade wasu shekaru da sai mace ta kai su kafin ta zamo memba hakan na iya yiwuwa ta hanyar yi mata tambayoyin tantance shekaru waɗanda za su shafi abuwar wani abu na tarihi ma'ana idan ta ce ita 'yar shekara kamar ta ce ita 'yar shekara talatin ce to sai a kalli wani abu da aka yi shi nan da kamar shekara ashirin da biyar a tambaye ta kala gara abin da gini nufi kaga wannan zai tantance saboda ba ganin juna za a yi ba tun da misali ba ganin juna za a yi ba to ya za a tantancewa shekarun abin da ya samu sani kuka ce ko shekaru idan ya zama to za a dan buɗa waɗansu ka ba zama to ba matan auren mutu a yi la'akari da shekaru saboda kamar yadda nake faɗa kawai kowa shiga yake gurbin babu tantance shekaru to akwai yara yan ƙanana saboda gida misali an sallama musu suna da waya wata bata yi auren ba bata gama masu kandare ba kuma wannan gurbin an ce mata zalla kuma ana tattauna matsaloli na gida ana tattauna misali wani abin da yake tsakanin ma mata da miji ne su kuma su ma yi auren ba to amma akwai kuma misali wanda su kuma Allah su kuma ya kaddara musu har yanzu zaman su na gida ne bai kare ba ta kai shekara watakila talatin ma da wani abu to kaga ita wannan za ta iya shiga kowane irin bayani ma a tattauna da ita ita ma za ta iya ba wata mashi shawara musamman idan ya zama kujan musa ta yi karatu don dama shi eh, abin da ya shafi zamantakewar aure abu biyu ne suke haɗuwa su ba ka damar cewa wani abu karatu wani abun karatu ne ke kawo shi wani abun kuma gogayya ce ta yau da kullum kake koyansa shi yasa zai zama cewa misali za ka ga mutum ya tara karatu kana jin karatunsa a rediyo ko ku a masallaci ma kana yabawa ya zo ya ce yin wa'azi amma kuma sai zama sa yana kirga ya a matansa ya rabu da waɗansu ya kasa rikewa kuma a wa'azinsa kuma yana cewa haƙuri ake ko ba haka bane ba to watakila misali saboda shi wancan a karatu ne irin abin da a ake cewa akwai theory akwai practical saboda haka shi duk abubuwan nasa theory amma idan ya zo practical sai kasa haƙuri da waɗansu abubuwa ina ba ta an fahimta to shi yasa misali aka ce ba laifi ba ne ba watakila idan sun haura waɗancan shekarun ta gagga abubuwa yau da gobe ta sami ita ma ƙwarewa to shi ne muka ce ya zama wato duk memban da zai shiga kan da ya samu tun da an ce mata zalla ya zama matan aure ne idan ko ba matan aure ba to a kalli irin wannan shekarun da duk abin da matan aure za ta sani ita ma babu matsala za ta iya sanin wannan sai zama to an ba su dama irin wannan shekarun. sannan na hudu ya zama da akwai kwamitin masu gudanarwa wanda bai kunshi malamai da dattawan gida wato ya zama to cewa baicin membobi gaba daya akwai wanda suke malamai to a ware kuma wani kuma kwamiti shi kuma na gudanarwa wanda shi ma zai kwashi waɗannan ajujuwan guda biyu akwai ajujuwan kamar yadda nake faɗa musa in an ce malamai za ka samu wata ma shekarar ta ashirin ko ashirin da biyar ko ƙasa ma da ashirin nan amma ta tara ilimin tana da shi ilimin to amma wancan magana nake faɗa shekaru sun yi mata akwai ƙwarewa ta rayuwa da take buƙata to sai a ɗauko kuma manya kuma masu kuma shekaru su ma su karatun watakila na gwagwarmaya ne na yau da gobe suka ƙware da rayuwar ita kuma nata ita kuma na karatu ne shi kansa misali karatu yadda kake bayar da shi shekaru suna yin tasiri karatun da matashi ne zo ya bayar watakila misali idan mai shekaru ne wata amsar da matashin zai baka mai shekaru sai ya duba idan ya ce maka kaza to fa kaza zai iya faruwa sai ya kalli wannan abin kafin baka fatawa ina ta an fahimta shi sa aka to a samar da irin wannan kwamitin ya taro mata masu shekaru watakila wata ta aurar ta aurar ma wata ita kuma a ita kuma karatun ita kuma ta tara shi to idan mai karatun ta samu wato ma'aunin nan sai mai shekaru ta dora ta akan abin da ya fi dacewa sannan na biyar duk wani mas da za a yi ba zai samu shigewa ba sai ya tsallake tantancewar kwamitin masu gudanarwa dama wannan kwamitin masu gudanarwa su ne ake ce musu admin group shi misali muhimmancin guruf, shi na bambancin guruf din irin su facebook da group din wasa shi group din wasa in dai misali an saka ka idan aka bude aka ba da damar a yi rubutu ko kowa ma zai iya saka rubutu ba ba wani wanda zai maka birki sai dai a ɗayan biyu a ce only admin wato ma'ana masu gudanarwa ne kaɗai za su yi posta to wannan kenan shi iyaye da za ka gina wasa amma a facebook za ka iya bude a misali group amma ka ce duk post din da za a yi sai kai kayi gurubin nasa to shine muka ce to haka ya kamata shi gurin ɗin su yi waɗannan mata da aka ware malamai ne da dattawa na shekaru zamanto su ne admin duk saƙon duk postin da wani yake sanye sai sun karanta idan sun ga ya dace da a saka sai a sake shi idan sun ga bai dace ba sai su yi approving ɗin postin ka. to shi ma ya zamanto za a yi haka sannan na shida ba wanda zai zama memba sai ya ɗaura tsoron cewa shi mace ne ya kuma amince da dokokin gidan wato ya zama to cewa duk wanda izo yake so ya zama memba to sai ya yi rantsuwa ya ce ya rantse da abin da ya rantse da allah mahalicci mace ce ba namiji ba sannan za a karfe shi kaga wannan shi ma zai yi maganin zubo shigowar wanda suke zai rage duk da misali na aka samu rasuwa allah sai ya rantse ko ba kamar ba amma dai zai da ya rage a cikin ɗari za a samu misali ya rage wajen 60 zuwa 70% na waɗanda za su shigo saboda an ce sai ka ɗauki wannan alkawar sannan na bakwai duk wanda ya ƙi bin dokokin gida a yi masa gargaɗi idan ya ƙi kiyayewa a yi waje da shi dama ana da wannan misali a guruf ɗin waɗannan admin ɗin ko an karɓe ka idan kai ba daidai ba in suna bukatar fitar da kai za su iya fitar da kai to ya zama to cewa duk wanda ya zo ciki kuma aka samu yana karya dokoki to a ja hankalinsa zuwa cewa wannan ba abin ya saba wa dokokin gidan nan idan bai gyara ba an yi masa gargadi sau daya an yi masa gargadi sau biyu na uku an yi masa ko a cire shi ya zama yanzu ba memba ba daga ran da aka cire ka zama ba memba ba ba za ka taba ganin wani abu na cikin wani gurbin ba za ka shiga ba sai idan sake mai da kai sannan na takwas a naɗa wasu daga malamai maza a matsayin iyaye ko dattawan gida su ba membobi ba ne amma za a ringa tuntubar su game da matsaloli masu rikitarwa ko masu wahalar warwarewa da su kan taso a gida wato shikenan sai a samu waɗansu daga cikin kuma malamai maza manyan ma'ana malamai sosai mai zamanto malaman waɗannan malaman da ciki a ce su ne dattawan wannan goro zaure kenan don haka idan wata mas'ala ta taso ku ta shiga muku duhu sai ku je wurin sai ku samu fatawa sai su sai a zuwa sama to waɗannan sai nake cewa ina ga idan da za a rinka kwatanta kiyaye waɗannan tsare-tsaren a gurin mata zalla da za a rage tafka waɗansu kurakuran da suke wakana to a daman da na kira shi mata zalla in one two three ne ɗan yankin yanzu ake kamar layi da yaka wannan misali sai muka yi shi a kan shawarwari to na ƙarshe mata zalla ɗin shi ne tsiri sai nake cewa shi ma na san zai ɗanyi fa'idar makarantar shi na ce ke kuma yar uwa mai dokin shiga gurup tashin farko idan kika shiga wani gurup ko wata daga cikin ƙawaye ko abokai suka tsinda maki ciki fara yin nazarin kwas ɗin ciki ɗaya bayan ɗaya cikin nutsuwa da amfani da ma'auni na hankali da sanin ya kamata da aiki da lura da amfani da kyakkyawar tarbiyyar da kika samu daga gidanku da makaranta da faɗakarwar malamai na kirki sai ki nazari ki gani shin batutuwan da ake tattaunawa a cikin guruf din idan da wani wanda yake da mutunci a idanki ko ke ce kike da mutunci a idanunsa ko yake da iko a kanki zai gani ya karanta za ki shiga damuwa ko a an fahimci abin da ake nufi ma'ana kai nazarin postin din da ake yi a ciki idan ka zo saboda yana faruwa kai ka shiga guruf da kanka ina faruwa wani ya shigar da kai abokin ta cikin wani guruf. to amma yanzu sun dan gyara idan wani ya tura ka cikin group to za su turo maka invitation ne sai su ce inviting din kai in ka ce accept sai ka shiga group to shine sai muka ce idan kika samu kanki a ginin haka to tashin farko idan kin shiga ki fara kallon abubuwan da suke gudana a cikin group ki kalli irin abin da ake saki inda za ki gane ma'aunin shine ki ji cewa yanzu wannan za ki so wani wanda kike da mutunci a idansa ya ga wannan abu a ce kuma ke ma kina cikin wannan gurbin ba za ki ci kunya ba in ya gani to in haka dai kin ga kin saki jikinki abin da ake ya dace kenan amma idan har batun da ake tattaunawa kina ganin ba kowa ne za ki so ya ga batun ba to kin ga kenan ma'ana wannan gurbin bai dace ki ba ce sai ki yi nazari ki gani yawa to idan har hakan zai sanya ki a cikin damuwa to yana tabbatar da cewa gurbin ba wurin zaman ki ba idan kuma kika ji cewa ba kya shakkar ko fargabar ko damuwar wannan mutumin ya gani ko ya karanta hakan shi yake tabbatar da cewa gurbin ba shi da wata kura a cikinsa manzo sallallahu alaihi wasallama ya cewa ya yi nagarta ita ce kyawun ɗabi'u laifi kuma shine abin da ya ya kai kawo a cikin ranka ba a so mutane su yi tsinkaya a kansa ma'ana abinda muke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihita an yaddali alaihi nasu annabi da yazo wani yazo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaya masa menene nagarta sai yace nagarta duk abinda za a kirawo shi kyawawan dabi'u shine albirru sai ce amma abin da yake rashin nagarta shine duk abin da kake ji ranka baya wato samun nutsuwar mutane su ganka kana yi kaga wannan ke misali ya fassara mana abin da muke so cewa idan kika ga abin da ake yi a wurin ba kya so wanda kike da mutunci a wurin ya gani kisan sani idan ko misali watakila har ma wata ramma in kika yi nishaɗi ma za ki karanta mai gida ya ji ma halin da take ciki to ga wannan ya nuna cewa misali abin babu matsala to shine yake cewa ina ga kamar wato don ya zama mun kiyaye lokacin gaba ɗaya sai mu tsaya a yanan din wannan shine misali ɗin fa'idodin da na ga zan bayar dangane ga inda ya kamata mai ta ta'amuli da waɗannan abubuwan abun kuma da nan ƙara shine kasancewar misali a nan inda ga akwai uwaye akwai kuma wanda suke su kuma yaya to su uwaye da su nake su kuma wannan cewa wajibin uwaye ne ki dinga kula da ki dinga bibiyar me yake gudana dangane ga wayar da ƙarƙe ba ƙasa ce wanda shugabanninmu suka sa suka kawo fasahar da duk abin da ba zai dace ba ba zai shigo ba duk abin da bai dace ba zai shigo ba amma a waɗansu ƙasashen akwai su ƙasashen duniya wanda su suka ci gaba duk abin da ya saba wa dokar ƙasa ma ba zai shigo musu cikin wato tsarin abin ba duk ƙoƙarin da za ka yi a ƙasar kamar misali hotuna a bidiyo na fasikanci to in kana cikin ƙasar ba zai shigo ba wata nan na sauraron wani program a gidan rediyo wanda rahama suke rahama rediyo wanne wanda na ji wasu suna jin sa na wannan wani ran lahadi suke yin sa wanda suke zancen ko zamantakewa ne ko rayuwar dan adam to a cikinsa wata nan mai gabatarwa yake cewa akwai abokinsa ya je isra'ila yace ya bugo masa waya kice a nan isra'ila babu yadda za ka yi ka buɗe wata tasha wanda ake yin abin da ya shafa basu ɗinci ba ka isa ba ma'ana ba wai doka a'a an sa abubuwan fasaha ɗin na takanolajin wanda ba za su bari abin ya shigo ba to ba haka ba saboda ka yaranmu yan mata da maza da daddare tsakar dare ko kuna shiga bacci sai su su tashi suna yin chatin ma'ana suna yin hira irin wannan misali chatin akwai abubuwan da ba su dace ba hatta kai tunda akwai bidiyo chat to a irin wannan misali za ka dinga jin labari cewa har a zo ana nuna wa juna tsiraici kaga duk waɗannan abubuwan abu ne da ya kamata iyaye a sa a sa ido wurin wayoyin 'ya'yanmu 'yan mata ba wai misali a'a a kalli da wa ake hulɗa yaya ake misali da wayar menene yake shigowa cikin waya menene yake fita a ringa ɗan kula in an ga an yi ba daidai ba a yi masa nasiha a koya masa cewa ba haka ya kamata saboda masu shigowa ta wannan hanyar su lalata tarbiyyar yara suna da yawa kuma kowane bangare ana samun maza da mata to saboda haka misali ga iyaye ya kamata a ɗan dage ana kulawa kuma a dinga karawa da addu'a saboda shiryar nan da albarka ta yaro ka take ba a matsayin ki na uwa Allah ne yake ba da albarka amma ke kuma kyawawan ki da addu'o'in ki. da ayyukan da zaki dinga sawa ta taimaka miki ko ya taimaka miki ki ji daɗi ki farin ciki shine ne zai shi kuma ya albarka ina ba ta an fahimta saboda haka yana da muhimmanci shi ma wannan a matsayin mu na wato uwaye mu dinga kula kuma ni idan misali ne ta tawa ne ma ina ni da ra'ayin cewa akwai shekarun da ni a gani na ma bai kamata ma kasa kawo yarinya akwai shekarun da idan yarinya ta kai su farkon waya da za a ba ta ansa kira kawai idan ta kira a kira ta ma'ana sai dai magana sannan kuma idan ta matsa waɗansu shekarun za a iya ba ta kuma waɗancan wanda za ta iya hawa su ne misali smart kenan wanda suke misali masu dabaru. irin duk waɗannan wayoyin masu tocin dinnan irin waɗannan na siddabarin to kamata ya misali gaskiya akwai shekarun da ya kamata a ce yara ba a basu da wannan waya. Ah, ni ina ganin duwar da ba ta kai ashirin ba to gaskiya bai kamata a batta da waya mai wannan siddabaru alal akalli a fara barin ki da waya ta siddabaru sai kin ga ashirin da biyar sannan an kin kai tunanin da ke makin kin san abin da ya dace da abin da bai dace a baki iya waccan ta amsa kira ki ansa ke ma ki kira iya abin da za ta jaba kenan babu abin da za ta sai iya wannan sai dai ki saka karatu audio ki dinga sauraron karatun qur'ani da wa'azi idan saboda misali tsarin makarantunmu shi ma yanzu an kirkiro wani lalacin sai a turo maka yaran kana goye goyen wayarka sai a zuwa ce an ce wani zai yi dawo lodin din sa ba zai yi browsing sai ya taho gurinka to riƙe wayar taka ce dai idan ya zo misali aikin da zai yi browsing ka ba shi da datar ya zama browsing ya baka a to kaga tun da wayar ka ce dai tana dawowa hannunka ai za a dan ji tsoron yin abin da bai dace ba to wannan shi ma yana shi da muhimmanci saboda a gaskiya muna yin wato sakaci muna ganin kamar gata ne amma ba gata ba ne ba ba gata ba ne ba ka sa ido a kan ɗanka da yarka sai sanda ka yanta su ‘yantawar ku shine idan ita ce mace kika kai ta gidan miji to yanzu sai ba ta shawara idan namiji ne sai kin aurar da abinki shi ma yanzu ya zama sai dai ya karɓi shawara a gurinki amma mutukar har yanzu suna nan ke kike ba su tuwo su ci to har yanzu kina sa kina buƙatar sa ido a kansu mutukar a gurin baba za su karɓi gurin tafiya makaranta to ba wannan ba a jami'a ba in akwai sama da jami'a da suke har yanzu ba ta tsallake wannan matakin ba ran da za ta tsallake wannan ta koma in shawara ɗari bisa ɗari to shi ne ran da kai ta gidan mai gidanta gidan na ta mutu to da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zalimi ne ko ba zalimi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu definition na me ake kira zalimi ce duk abin da ka ji a zuciyarka ya ji ya dawo kana jin anya anya Kuma ba ka san da mahaifiyarki za ta zo lokacin da kike kallon wannan abin ko kike karanta wannan abin yi bane ba ba wanda ya san nawa ne ka haka kasa wannan shi ma yana da muhimmanci ya kamata da ga yau wasannan kuma misali ita kanta akwai sharuɗa na wato hijabi sutura da wato mutum zai sa mace akwai sharuɗa ina ji wata mamuni su ana wato sharuɗa na wato hijabi sutura da ita mace za ta sa mafi yawa waɗannan dogwayen rigunan na a baya ainihin su ba ba fa an yi su ne ba don ado ma a fitar waje ba mafi yawan su ma da aka a kallon yi ta hanyar yawa kwanci mafi yawa na wannan gawon da sun fi gawon amma misali sai mu ya zama kusa misali muke ɗauka kawai mu a matsayin ado sai mu samu fito da su to mutuƙar za ta kama jikin ki sun fata jikin ma da fito ta saba wa sintar da mace za ta tsara fito da ta da don haka nan ma haka haramci ya shiga shi yasa ko riga ce ma a baya za ki shiga sai kin sa wanda ta cika sharaɗin sitirar hijabi ma'ana wanda za ki yawo a ciki ba za a dinga ganin jujjuyawa da shi ke ba to ka san wannan da ko wani nan ko da sama Allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba tana cewa bayanan mata da dogo ne ta nuna suna zaune lafiya

wannan abin tunani ne mai kyau wata ko da ma'amarta muna ta yi kullum idan muka da mata yanzu na da ranka su cewa matan mu musamman matan mu na hausa fulani su ne misali ba su da tunanin taimakawa mai gida wurin bunƙasa yanayin sana'arsa ba kya tunanin cewa ina da rawar da za ki taka ko ƙara masa jarinsa ko idan jarinsa ya sauko ki taimaka jarin ko idan misali sana'a ta ta karɓa guda jari ki fara masa ke ma jari ko ki bi ka ke ma na ki shaya ne ku haɗa gwiwa zama kuma ana jujjuyawa ana haɗa gwiwa wannan ɗabi'a ce da misali matan mata masu bayani ba su idan ka ce musu yanzu da anan ma za ka ɗauko wani magana ta ce kina da ɗan wani filin ki ki siyar ki ba shi ya ƙara da ta ta ce ta sai ta tunjina abin abokan zama mu idan ta wasu kuma da suke haɗin gwiwar ma suke yi wurin sana'ar ma watakila ita za ta zo da safe shi zo da yamma amma mu babu wannan wancan ki idan an yi misali magana abin da ya sa cewa za ta da kai aiwai namiji idan ya samu wannan rufin asirin kuma samun zai ƙaru kuma babban tunanin da zai kama ya aboki ya zama wannan da ya sa wai baki a tunanin wai ke taimaka masa kullum ke sai dai a baki to wannan shi kansa wannan ma har ya janyo yana tunanin ya kawo miki wata saboda wahala yake kullum sai dai misali ke ya kawo miki bai ga kina gwada kina jin tausayinsa ba bai ga misali kina yadda za taimaka masa wurin yadda zai bunƙasa a wannan nasa não é para.